وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من اتقى الله جعل له مخرجا في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر, عنك ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ثم أما بعد اعلموا أن الله تبارك وتعالى من كرمه ولطفه لعباده أن جعل لهم من المواسم ما يضاعف به حسناتهم ويمحو به عنهم سيئاتهم ويرفع به درجاتهم وإن من خير هذه المواسم ما من الله علينا به من حلول شهر الله المحرم شهر يتهرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الصوم كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر ما يصوم فيه من شهر من شهر الله المحرم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي المحرم يوم عاشوراء التي سناها ونرجو أن يتقبل الله منا صيامها اقوى أتقيتي daga cikin baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya mana a matsayin mana 'yan adam ya kaddara mana cewa akwai lokuta da Allah ya ware mana wanda a ciki ne za mu yi abin da zai ɗaukaka darajarmu ya yafe mana kusakuranmu ya tara mana tilin ladan da za mu kamo al'ummar da suke yin shekaru masu yawa a al'ummatan da suka wuce wanda suke yin shekaru masu yawa wanda mu mafi yawan shekarunmu shekara 60-70 wanda duk ya haura shekara 100 ya zama abin kallo to daga cikin waɗannan abubuwa akwai saukar wannan wata ne albarka watan muharram wanda shi kaɗai ne watan da ake jingina shi zuwa ga Allah tare da duka watannin na Allah ne shaharullahi muharram watan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake zage dantse wajen ibada a cikin sa kamar yadda yazo a cikin sahihu muslim daga abu hurairah Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa babu wani lokaci da manzo Allah sallama yake zage dantse yayi ta azumin nafila bayan watan ramadan ya yi ta azumi bayan watan ramadan irin yadda yake a watan almuharram wannan yana nuna a manzala sallama ba wai ranar ashura da tasu a kawai yake hazinta ba yana yin kokari ya ta yin azumin nafila a cikin watan almuharram kai ka ce zai yi ta azumin ga baki daya duk da cewa baya halatta ga mutum musulmi ya ware wata in ba azumin kafara ba ko na ramuwa ya yi ta azumi ya azumci watan gaba daya a ciki akwai ranar ashura wadda kamar yadda ke tana hadisa abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa babu wani azumi da manzo allah yake dakonsa yake kirdadan lokacin baya so lokacin ya zo ya kuce bai yi shi ba irin azumin ashura wanda manzo allah yake cewa azumin ashura yana kankare zinuban shekarar da ta shuɗe in ku har an kankare maka zunuban shekarar su shuɗe ta a wannan shekarar kai azumin mun babu aula kuma wannan shekara ai albarkacinta ne aka kankare maka zunuban shekarar da ta huce da haka ita ba ma sai an ce maka za a kankare maka zunuban cikinta ba malamai suka yi ta saɓani wani irin zunubai ake kankarewa wasu suna ganin ƙananan zunubai kawai wasu kuma suka ce rahama Allah tana da faɗi idan Allah ya ga dama ya kuma wato ikhlafi a cikin zuciyar ɗan adam sai ya kankare masa kowane irin zunubi ne in ya san cewa zai hani ya daina wannan rahama ce ta Allah subhanahu wata'ala kuma hadisi Abdullahi dan Umar na ganawa tsakanin mutane da ubangiji ranar gobe alkiyama yana nuna cewa za a iya kankare wa mutum hatta babban zunubi ma gaba daya a yan uwa azumin ashura ya zo ya huce an yi tasu'a wanda mazala sama ya yi burin in Allah ya kai shi zuwa baƙi zai yi tasu'a kuma Allah bai kai shi zuwa baɗin ba a shekarar da ya faɗa sai wato ainihin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala don haka sai aka riƙe shi a matsayin sunna an yi azumin tasu'a tara ga wata an yi kuma na ashura to abin da ake so mumini musulmi ya ci gaba da yi a wannan wata mai albarka shine ya dinga kwaɗayin bautawa Allah musamman ta hanyar yawan azumi saboda manzala sama yana yawaita azumi a cikin wannan wata al-imam ibn rajab Alhambali, Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin salata'iful ma'arif yana faɗar irin ta goma gomashin da ɗan adam yake samu a cikin watan al-muharram sai yake cewa daga cikin hikimar da ta sa daga cikin rahama ta ubangiji da lutufinsa sai ya kaddara rayuwar musulmi wanda yake cikin wannan al'umma ta annabi sallama farkonta yana farawa da abin da Allah yake so shine azumi don haka idan almuharram ya ana so a ga azumin mutum ya fi yawa da za a auna a gani sai a ga bayan ramadan kusan ba watan da kai azumi irin almuharram kuma sai sa ƙarshen watannin shekara shine zulhijja shi ma ya shagala da yin ɗa'a. sai Ibn rajab yake cewa dan haka idan mutum ya Allah ya haka ne dan ka buɗe shekarar ka da ibada kuma ka rufe ta da ibada wannan zai sa idan ka zage dan kai ibada a wannan shekarar kuma sannan a ƙarshen shekarar ma kai sai Allah ya rubuta maka gaba ɗaya shekarar ka shagala da yin ibada wanda kuma ranar alkiyama Allah ba zai tambaye ka mai ita ka tara baka tara kuɗi da yawa ba wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa kawai Allah zai tambaye ka ne akan takawa ka takawa kuma shine yin abin da Allah ya ce da barin abin da Allah ya bari wannan karar yana fito maka da miza da falala ta ahlus sunnati wal jama'a wanda kullun suna bibiyar kadin rayuwa annabi sallallahu alaihi domin rayuwarsa ta zama irin wannan rayuwa abin da yake faruwa na wa'ansu mutane da suke raya wata bakar sunna a cikin wannan wata tsakanin masu raya ta da cikaciki da kuma masu raya ta da bakin ciki da sa bakaken kaya wanda dukkansu sun bata sun bar hanya da tafarki hasilin abin shine a wannan a wannan wata na almuharram a ranar goma ga wata ranar da bahaushe yake cewa ranar sallar shara da ake karɓar kuɗin shara wanda asali wani maguzanci ne na baya wanda a yanzu wasu mutane suke bi saboda rashin sani allahu alamu suke ƙoƙarin sake mayar da shi da kuma dawo da shi har za a wata jiha ma yara sun ƙirƙiri wani abu an yi wani documentary na wai layyar shara wato yara su kuma tun da manya sun yanka raguna su kuma yanzu yara suna yanka kaji ranar ashura ranar goma ga wata don a yi munna a yi farin ciki ana rawaito maganganu na karya ana cewa wai hadisai ne cewa wanda ya kyautata wa iyalanta to allah zai masa kaza wanda bai cika cikin iyalansa ba don haka shi kuma ranar alkiyama za a cika masa da wuta shi yasa bahaushe yake cewa watan watan cin jela irin jelar bindi da ake barinsa na sa ko abin nan ko dabbobi ba saboda nama ya ƙare a wannan watan a ranar ashura sai a zo a gasa a ce wannan bakar aƙida ce ta nawafis nawafis su ne nasiba ko nawafis mutum ɗaya a cikinsu ana ce masa nasibi wa'yansu mutane ne da suka ƙi jinin ahalu baiti rasulullah sallallahu ba ta ƙaunar 'ya'yan gidan annabi sallallahu alaihi saboda wata niyya baƙa ta ƙashin kankin kansu wanda asalin iyayensu da kakanninsu sai suka fake da rikicin sayyidina aliyu da sayyidina muawiya Allah ya kare da a gare su sai suka fito a cikin mutanen muawiya amma ba sa tare da muawiya a aƙida da komai sai zanto sun kafa gaba da a akan ahli baitul rasulullah sallallahu to saboda abin da ya faru a ranar ashura na bakin cikin da duniya ta shiga sakamakon rasa jikan annabi sallallahu alaihi su kuma sai suke nuna farin cikinsu. to a hankali a hankali wannan maguzancin sai ya ba al'ummatan duniya wanda dama shaidan abin da yake so kenan ya ga an saki hanya a shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yau muna shekara ta 1441 kare kenan kana magana kusan shekara 1300 da kusan 80 ko da 79 da suka huce shekarar da mu'awiya ɗan abi sufyan Allah ya masa rasuwa wanda mu'awiya ya jagoranci mutane a matsayin khalifa tsawon shekara ashirin kuma littattafan tarihi sun tabbatar da cewa ba a ga komai a cikin halifancinsa ba sai adalci sai kau da kai sai haƙuri sai cika alkawarin da ya ɗauka na sayin da ya yi na sa hannu da ya tsakaninsa da alhassan ibn aliyu akan tsarin da za a tafiyar da gwamnati bayan an kashe na aliyu ya yi shahada allah ya ƙara yadda a gare shi a hannun tsagewu yan khawarij na hassan ya taso domin a ci gaba da dagar da aka ɗauko ta tsakanin na aliyu da na muawiya na muawiya ya nemi hasan ya yi haƙuri a tsara jinin musulmai ya danka masa al'amarin shi ya alƙawari zai jagoranci al'umma bisa adalci na hasan ya yadda suka sa hannu muawiya ya wadata al'umma bisa abin da Allah ya wadata shi da shi ya mutunta al'umma ya rike al'umma da amana ya kuma rike al'umma a bisa tsari na doron alkitabu wa sunna kuma ya zama ɗan halak domin mu'awiya bai yi wani abu wanda in ka kalle shi za ka ce ya ba wa sahabbai kunya ba Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma har ya koma zuwa ga Allah yana tsoron kar al'umma ta sake fadawa cikin dambarwar siyasar da ta fada a wancan lokacin wanda shi yana cikin juzu'in wannan matsalar Allah ya ƙara yadda a gare shi don haka shi sa aka bashi shawara cewa to abin da ya kamata ka yi ka tsora ɗanka ya zidu saboda al'umma za su maka kara domin adalcin da kai wajen riƙe su to zai sa duk wanda yake tare da kai ba zai yi bore ba wa'inda kuma ba sa tare da kai cikin mutanen kufa la'alla Allah ya haɗa kansu da shi ya yazidu sai shi ma ya ga cewa to idan kuma Allah bai haɗa kansu da shi ba sa samu wani wanda Allah zai zaɓa musu to wannan ra'ayi na sayyidina Muawiya ijtihadi ne ba nafsi bane kuma shi abin da ya hango yana hango cewa shawarar da aka bashi wannan shi zai fi zama daidai aqallu shay la'allaka sai ya istihadi ya yi kuskure wanda kuma dama sahabbai za su iya istihadi kuma su yi kuskure tunda ba annabawa ne amma dai abin da muka yarda da shi ne ba wani sahabi da ya so ya batar da al'umma Allah ya ƙara yadda a gare su wannan mataki da ya ɗauka bayan rasuwarsa yazid ya faɗo kan mulki bai birge da yawa daga cikin mutane ba ciki har da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ko bai birge su ba su ma ishtihadi suka yi la'alla kuma suke daga gaskiya suna ganin cewa na ɗaya dai a lokacin shi yazidu an haife shi ne a shekara ta 23 lokacin sai na usman ibn affan a wannan lokaci kuma lokaci shekara ta 61 ne 61 a kwashe 23 gabaki ɗaya shekara sanawa matashi ne har izuwa wannan lokacin sana abu na biyu ya taso irin tasowa ta gata saboda lokacin sai na mu'awiya an samu wadata don haka 'ya'yansa sun yi kama da 'ya'yan sarakuna abu na uku kuma wasu suna rawaito wasu ruwayoyi cewa a rayuwarsa a farko-farkon rayuwarsa har zuwa lokacin da aka tafi bude kusan tsiniya lokacin da sai na mu'awiya ya tura tawaga suka je suka bude kuburus inda ake kira cyprus a yanzu yana cikin wa'anda suka jagoranci rundunar wanda a ciki akwai wasu sahabbai da allah ya halakar da mutanen kuburus aka ci nasara a kansu allah ya jefa musu wata cuta mumu suka mutu to an ji shi yana wasu waƙoƙi wanda suka tsorata mutane suka kai ƙararsa wajen mu'awiya mu'awiya ya yi maza maza saboda ai saƙo ne yasa aka halaka waɗannan mutanen to in saƙo ya bayyana a cikin mu mu ma ya kusata Allah ya halakar da mu kamar yadda ya halakar da su saboda kai maza maza ya tura aka dawo da Yazid ibn Muawiya to amma ba a taɓa rawaito wani abu na kafirci tare da shi ba ba a taɓa rawaito wani abu wanda yake dai bisa isnadi ingantacce wanda yake nuna cewa bai cancanta halifanci ba illa iyaka a ce akwai waɗanda suka fi shi cancanta wannan yasa Abdullahi bin Zubair bai amince ba Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi bai amince ba Abdullahi dan Abbas bai amince ba Sayyidina Husaini jika annabi sama bai amince ba al ibn Makarama bai amince ba Abdurrahman bin Abubakar bai amince ba Muhammad ibn Hanafiya bai amince ba da yawan su su amince da su yi wa Yazid mubaya'a ba sai daga baya ne wasu suka dinga bibiyar labaran da ake kawo musu nasa kama abdullahi dan umar da kansa ya taka ya je har inda yazidin yake dan ya ga daga gaske an ce baya sallah sai ya ga lokacin sallah yana tashi ya sallah kuma irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga cewa duk abubuwan da ake faɗa ashe batanci ne zuwa gare shi to kuma kai ka san daga ina batancin zai iya fitowa to wannan sai ya sa abdullahi dan umar take dawo ya jakunan duk wani wanda ya san cewa zai iya gaya masa ya ji akan yayi wa yazidi mubai'a dan ka a raba kalmar mutane domin abin da ake faɗa nasa ya gaba haka bane to wannan yasa a hankali waɗansu suka dawo daga tunanin cewa ba za su yi masa mubai'a ba suka yi masa wasu saboda maslaha wasu kuma daga baya sun gamsu shi kuma ya ta ƙoƙarin jan hankalin mutane dan ya kyautata musu to ya turo madina domin a yi masa kamfen ɗin mu mubaya'a wannan sai yasa da yawa daga cikin waɗanda ba su ba da amannar su yi masa mu baya'a ba sai suka tafi makka wanda daga cikin wanda suka tafi makka akwai sai na husaini allah ya ƙara yadda a gare shi domin tunani akan ya za su tantance al'amarin musulmai to sai na husaini ya taso a gidan manzon allah sallama mahaifiyarsa tsoka ce daga jikin annabi sallama ita ce na na fatima allah ya ƙara yadda a gare ta mahaifinsa na aliyu ne duk wata falala da wani dan adam yake taka kafarsa a kanta shi ma ya taka kat a duniyar nan bayan annabawa ba wanda ya kai sahabbai kat a cikin sahabbai ba wanda ya kai al-asharatul mubashsharuna bil janna kaf a cikin asharatul mubashsharuna bil janna ba wanda ya kai al-khulafa wal arba'a to na aliyu yana cikin su yana cikin as-sabiqun al-awwalun yana cikin wanda suka je badar yana cikin wanda suka yi bai'atul ridwan yana cikin yana cikin yana cikin abubuwa da yawa don haka ya cancanta ɗansa a ce ya zama babban mutum to bugu da ƙari da ba wannan ma mazala sallallahu alaihi sallama ya ɗauki hassan da usaini a matsayin wani abu da in ya gani yake jin daɗi shi yasa a cikin makaman da suke da shi kowanne an kira sunansa sai an ce raihanatu rasulullahi sallallahu alaihi kuma kowanne a cikinsu mazala su ba yake cewa su ne shugabannin samari matasa na aljanna gaba ɗaya to wannan tarbiyyar da ya taso a kanta ta sa yana da hannu da damuwa akan al'amarin musulmi to shi ya sa ya zinto yana ta tunanin yaya za a yi al'umma ta tsira daga jagorancin yazidu wannan shine abin da ya kai sayyidina husaini makka to a nan ne ya haɗu da su misuwar ibnu makarama suka tattauna akan al'amarin musulmai ana tsaka da haka sai na husaini yana haka sai ga wasiƙu sun fara zuwan masa daga iraki cewa mu fa bu mu yadda da yazidu ba ka zo mu maka mu baya a kawai tun yana kau da kai sai da wasiƙu suka haura dubu suka haura dubu goma a'a sai fara nuna wa waɗanda ya amince da su ce kun ga mutanen kufa sun ce in zo kowa in ya gani ne ce ka san mutanen nan maha'inta ne su suka su ne tare da mahaifinka kuma su suka kashe shi a cikin su a kashe shi su suka sa wa dan uwanka da fiye da su ka kakka yarda da su to amma mutumin da yake neman mafita duk inda ya ga hanyar mafitar hankalinsa zai tafi zuwa ga wajen balle mutum mai gaskiya irin sa ana haka kawai sai ya ji laba sai ya yanke shawarar to abinda za a yi bari ya tura dan uwansa ya bincika masa abin shin gaske ne haka sai tura dan baffansa muslim ibn aqil ibn abi talib domin ya je ya zauna a iraki ya ga shin wannan abun haka ne ko ba haka bane muslim ya je aka sauke shi a gidan ɗaya daga cikin mutanen kufa kuma aka zo sama da mutum dubu goma sha takwas suka zo suka ce mun maka mu baya a in ya zo ka bashi da aka yi aiko da sai na usaini cewa lallai lallai ka taho kufa gaba ɗaya ta mutu to in ya samu kufa kuma shikenan ai halifanci ya fara samuwa ya rage kawai a ɗaura ɗamara a yaƙi mutanen sham a dawo da halifanci to kafin ya tafi ya gaya abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce kakka kuskura ka tafi abdullahi dan abbas ya zo ya ce kakka tafi kakka je su kashe ka muhammad ibn hanafiya ya zo ya yi masa nasiha kai ya tafi wanda babansu ɗaya shi ma ɗan sayar na alimi ah, abdurrahman ya je ya nemi shawarar abokinsa abdurrahman ɗan sayar na abubakar ko da yake ya girme shi ya ba shi shawara ya ce gaskiya kakkaje ya ce mutanen nan fa da gaske suke ina ganin in tafi ƙarshe dai da sai na husaini ya yanke shawarar tafiya allah ya ƙara yadda a gare shi sai muhammad ibn hanafi ya ce to gaskiya ina tsoron mutanen nan ka bar iyalanka kakka tafi da su ka bar mana su a nan mu mu kula da su in yaso so kai ka je ya ce a'a ai gwanda ya tafi nasara sai insha allahu to wannan shine matakin da sai na husaini ya yanke karshe zai tafi wata mata ta zo ce na yi mafarki fa za ka je za a kashe ka a wurin ya ce to kin ga gwanda in maza an tafi inda za a kashe ni shi ba rayuwarsa ce a gabansa ba maslahar al'umma ce a gabansa da ya taso a gida na karamci da kuma gidan hidimta wa al'umma wannan shine abin da ya fitar da sayyidina husain Allah ya kara yadda a gare shi domin kokarin kwato wa al'umma yanci da kubutar da su daga halifancin yazid ibn muawiya wanda a ra'ayin sayyidina husaini bisa ijtihadin sa ba shi ya cancanta da hukunci ba amma ba wai dan shi sayyidina husaini yana kwadayin kujerar yazid ibn muawiya bane kamar yadda waɗansu mutane wanda munafunci ya shiga cikin zuciyarsu suke riyawa ko kuma su laɗana a bakin ahlus sunna suke ai abin da ake cewa husaini yana kwadayin halifanci ko kusa babu wani malami da ya taɓa faɗar haka in ma an ɗauko magana ta shekul islam ibn taimiyya an bankara ta to dama ya ɗau magana allah da manzan sama da manyan mutane an bankara su ballantana shekul islam ibn taimiyya allah ya samu dace الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد a takaice yan uwa na san ana jin rana mutanen waje mun dan makara kaɗan a wato sayyidina husaini ya baro garin makka domin ya je garin kufa bisa alkawarin kira da aka yi masa to a lokacin wanda yake jagoranci a garin kufa shine Nu'man ibn Bashir ibn Sa'ad al-Ansari Allah ya kare yadda a gare shi sahabin manzon Allah sama dan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarsa yar uwar Abdullahi ibn Rawaha ce to shi a lokacin da Muslim ibn Aqil ya zo mutum dubu goma sha takwas suka balle suka yi masa mubaya'a shi a matsayinsa na gwamna bai hana ba sai mutane 'yan siyasa 'yan siyasar yazidu suka ce a ah, ya ba za ka hana ba sai a kan me zan hana su su daga takobi sun yaƙe ni ba ni ba wanda zan yi haƙa sai ba wanda zan je in taka sai wanda ya ce zai yaƙi ai ba yaƙi suka zo ba daga maganar mu baya to sai munafukai 'yan baranda 'yan jagaliya siyasa suka ɗau magana sai suka kai wa yazidu yana sha cewa to kuwa ba lafiya yanzu ma maganar da ake yi mutum dubu goma sha takwas sun balle ina gwamnan su bai hana su ba ga ma abin da ya ce nan take sai ɗauko wani daga cikin kwamandojinsa wanda an masa shaida da fasikanci kuma da jarumta ka san aka ce kai shugaba ne to dole ne ba ka iya tsabtace rundunarka ka ce dole sai mutanen da suke irin ka kaɗai za ka tafi da su don haka ba yadda ya turo musu ubaidullahi bin ziyad ibn abihi yana zuwa aka cire wato ya cire uh, Nu'man bin Bashir daga jagoranci take ya ce a je a kamo masa musulun bin aqil ko a ina yake hayyan aw mai ta aka kamo shi aka kashe shi wanda ya bashi masauki ma shi ma aka kashe shi aka dinga bin mutane duk aka dinga yaƙi waɗanda suka tsaya suka jajirce a cikin mutanen da suka yi mubaya mafi yawancinsu aka kashe su to ganin an zara takobi ragowar mutanen cikin dubu goma sha takwas ɗin sai suka koma suka ce to a to ba dai magana ta san baya ba to mun fasa to sun manta cewa kuma wannan ba Allah sun ce masa ya taho ya kuma baro gida kuma labarin taho wasa ya karaɗe jama'a duk inda ya je wasu suna biyo shi yana cewa gashi ya taho da ƴan uwansa da ƴaƴan babbanninsa da ƴaƴansa da ƴaƴan 'yan uwansa da jama'a masoya annabi sallama duk inda ya tafi yana samun mabiya suna tafa suna tafa suna tafa suna tafe har sai da suka kusan zuwa to sannan ne ya gamu da farazdar wani mawaki ya ce masa ya ji kan manzala sama ka koma kakka tafi garin nan ya ce saboda me ya ce mutane ga wasiƙunsu sun ce mu zo ya ce wallahi mutanen nan in ma sun gaya maka a baki ko ko a zuci suna tare da kai amma ta su ba za su kare ka ba za ka shiga garin kuma za ga yadda za su yi maka waye bai san mutanen kufa ba sai na Hussein dai ya dan karaya amma ya shiga cewa sai da ya kusan isa sannan ne fa akan hanya ya game da wani mutum ana kiransa alhur ibn Yazid al-Yarbu ya ce masa albishirinka wanda ka tura ma dan sakon dan dan uwanka an kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a lokacin ne Hussein ya ce to jama'a ina ganin mu koma to akwai 'ya'yan musulun ibn aqil kuma da 'yan uwansa suka ce to in ku yanzu za ku koma mu kuma yanzu muka daura damara sai na Hussein ya ce to ba da za a ko mun halacci kuma in kyale ko mu tafi to kafin ya je tawagar da za ta fara tarasta wani azzalimi ne yake kan jagorancin tawaga ana kiransa Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas gashi mahaifinsa yana cikin ashabul ashara al'asharatul mubashirina bil janna amma sai albasa ba ta halin ruwa ba sai fifita siyasa akan asalin zumunci da addini don haka lokacin da sayyidina Hussein ya fada komarsu daga shigarsa garin ya ce ina ne nan aka ce wannan garin sunansa karbala ya ce karbin wa bala kenan tun daga nan bai ji daɗin sunan garin da ya fada komar shi wannan kwamandan umar sai ya tabbatar da cewa mutanen nan da yake tare da su da rundunan nan da yake gani gaskiya in ba ya samu wani tallafi da madadi ba ba inda za shi ya ahlal kufa ku kuka min magana ku zo mana a'a mun janye ina kuke ina gidan kaza daga duk sai kowa ya janye sai aka bar shi daga shi sai tawagar da ya taho da ita su ma kuma wasu da suka ga yanayin mutanen to ba san haka al'amarin yake ba don da kigar akwai wanda dama ya taho ne ko za ta faɗi ga sashiya ko zai samu appointment ko wani abu a lokacin da sai na Hussein ya ga haka Allah ya ƙara yadda a gare shi hankalinsu sai ya tashi sai ga ba maslaha irin kawai a kyale shi ya koma to sai nemi a kira masa kwamanda aka kira masa shi yace ina haɗa ka da Allah da zumuncin da ke tsakani na da kai tunda Sa'ad bin Abi waqas rafa ni ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalu rasulullahi sallallahu sai ce ka san da yadda muke da kai kai ma a matsayin baffa na rafani na kake ta bangaren uwa to ka bani ɗaya daga cikin khuzmin ni ihda salasu khisal zan baka zabi uku ka bar min ɗaya banni in koma yace wannan kan ba za ka same shi ba tunda ka shigo ka shigo ke yace to ka bani dama zan bar zan fita daga nan iraki zan tafi sham shi ya mu tattauna da shi duk abin da za mu yi ya ce wannan ma ba za ka samu ba ce to ka bani dama in mayar da iyalai na in ya so duk abin da zai faru tsakanina da kai yace to shi ma wannan ba za ka samu to a lokacin na na ali eh, sai na husaini ya ga ba makawa kawai abin da ya kawo shi watakila duk abin da Allah ya hukunta tsakanin sa da mutanen nan shine zai faru to shine ya shiga Karbala din ya yada zango a wurin suka ba shi ɗan tsawon lokaci akan sai dai a kama shi a ɗaure shi a kai wa yabi shi kuma ya ce wallahi ba za a yi haka ba to a haka ne tashi wa mutanensa kudu ba ya ce to jama'a duk wanda ya biyo ni don yana kishi na na yafe masa in ya gaba zai iya bai koma ku budaran nan a kama hannun ƙananan yara ku tafi ku banni tare da wayannan mutanen tunda ni suke nema wasu suka tafi wasu kuma suka tsaya a lokacin cikin ahalin baiti da yan uwansa da mahaya doki yana tare da mutum saba'in to a lokacin ne kawai aka afka musu da yaƙi rundunar shi ibnu ziyar ta afka musu da yaƙi ciki ciki ana ciki kaka suna yaƙi yaƙi na jarumai kafaffu har sai da ruwansu ya ƙare sai da wasu ka halaka saboda kishirwa to a lokacin ne bayan ya yi sallah a zahar aka shiga har inda yake aka kashe shi aka yanke masa kai Allah ya ƙara yadda a gare shi ana tunanin wanda ya kashe shi sunansa shamr ibn biljaushan a cikin na ubaidullahi bin ziyad ibn abi wannan kisa da aka yi masa ya bakanta wa duniyar musulunci rai gaba daya sahabban manzon Allah sama sun yi bakin ciki da kashe shi dan Muhammad ibn Hanafiya yi ta rashin lafiya ya shiga gida har zuwa lokacin da ya mutu bai samu sauki ba sakamakon ciwon kashe sayyidina Hussein Abdullahi ibn Abbas sanadiyar makancewar sa kenan wani sanadiyar bakin cikinsa kenan ba a sake samun wanda ya samu walwala ba duk ƴaƴan Hussein an kashe su mutum ɗaya ne ya saura shi ne ali ibn al hussein zain al-abidi wanda daga kansa ne zuriyar sayyidina husayn ta ci gaba an kashe ayan sayyidina aliyu kakaf an kashe sayyidina abubakar dan sayyidina aliyu an kashe umar dan sayyidina aliyu an kashe usman dan sayyidina aliyu an kashe abbas dan sayyidina aliyu an kashe yan uwan abdullahi bin abbas an kashe ƴaƴan hasan dan sayyidina aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi an kashe ƴaƴan muslim ibn aqil an kashe ahlul bait da yawa a wannan taron wanda aqidar ahlus sunna wal jama'a shine an zalunci zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma suke ɗaukar nauyin wannan zaluncin da ya wuce shi shugaban bai yazid ibn muawiya wanda a jagorancin sa aka yi wannan kisan ko da yake ana rawaito ruwayoyi na ƙarya cewa yana ta minna ya ce an ɗauki fansa kaza wannan duka ƙarya ne ba isnadi da ya tabbata haka ba sai kai haka ba a matsayinsa na shugaba da aka yi wannan kisan a lokacinsa kaɗai ya ishe shi baƙin hali shi yasa duk sanda ake zagi akan wanda ya kashe Husaini to hadda hadda Yazid ibn Muawiya sai na biyu kuma Ubaidillah ibn Ziyad ibn Abihi wanda shine kwamanda kuma shine gwamna sai na uku wannan Umar ibn Sa'ad wanda Sayyidina Husaini ya nemi zaɓi daga cikin zaɓuɓɓuka guda uku bai bashi ba sai na hudu kuma wanda ya kashe Sayyidina Husainin da ainihin makaminsa a hannu sai na biyar wanda duk ya taimaka wajen kashe shi cikin masu taimakawa kuma na farko inda suka gayyato sai na Hussein kuma suka ki taimaka masa to wannan shine dalilin bala'i ya buɗe a ƙasar Kufa wannan kuma ba zai daina ba har a naɗe ƙasa a sanadiyar haka kuma shi shikenan aka zara takobi to bayan wannan baƙin tarihin na abin da ya faru shi Yazidu da abin ya je masa an ce ya yi alhini da bakin ciki har ya tsine wa gudu ziyar ya ce ba ta ne ka kashe shi ba kuma inda ni ne a matsayinka <coughs> ba zan kashe shi ba tunda ya miƙa wuya aka yasa aka ɗauko masa zainab yar sayyidina aliyu tana goye da aliyu zainul abidin ya kokarin karrama su da mutunta su amma nan duka a banza mutanen madina suka yi fushi da shi mutanen maka suka yi fushi da shi al'umma duk ta yi fushi da shi ya ta ƙoƙarin kyautata wa mutane domin ya goge wancan bakin tarihin amma abin bai yi ba to su daga baya waɗanda suka gaisu sai na Hussein kuma suka tozarta shi to su ne daga baya kuma wai suka zo suna da na sani suna kuka suna nuna bakin cikin wai an kashe wuce ne bayan kuma su suka kashe shi to wannan sunna ta sanya bakaken kaya da zagaye garuruwa wadda alhamdulillah mu a Najeriya an haramta ta kun ji asalin inda ta faru mu kuma ahlus sunna da muka faɗa a farko ba wai nuna bakin ciki <coughs> muke ta yi a naɗe ƙasa ba inda ya halatta a tsayar da makoki har a naɗa ƙasa saboda kisan wani ko mutuwa wani annabi sai sallama shi ma sun aka sa masa dafi a cikin karfata tun a kai bara har ran da zai mutu ya ce ina jin dafin yana taso min shi ma ya yi shahada me yasa ba a yi wa manzala sau sallama a nasa sai da na aliyu shi ba ma a faɗa ne yaƙi ne na neman halifanci ba a'a shi sai na aliyu ya fito zai tafi masallaci a sallah asuba ma aka samu wani ɗan ta'adda ya je yanka shi abdulrahman ibn muljim al-muradi ya kashe shi me yasa ba a yin na sayyidina ali sayyidina hasan dafi aka sa masa a cikin abinci aka kashe shi a kufa kuma ɗan kufan ne suka kashe shi a bisa magana mafi inganci me yasa ba a yi masa wa'anda aka kashe da cikin tare da sayyidina husaini wanda duka dai abin da ya sa za ku yi husaini shi zai sa ku yi masa umar ibn ali ibn abi talib dan uwan husaini ne abubakar ibn ali ibn abi talib dan uwan husaini ne Usman ibn Ali ibn Abi Talib dan uwan Husaini ne Abdullahi ibn Abbas kan ibn Ali ibn Abi Talib dan uwan Husaini ne yasa su ba a yi musu me yasa ba yanzu da za su fito saka bakaken kayan su daga tutar Husaini a samu wani ya daga tutar Hassan ta su ce sauke ta to shi ba dan sayyidina Ali bane Allah ya kare yadda a shi ta inda zaka san daga wani wajen aka yi safarar wannan bakar aqida aka shigo da ita nan da aka ƴan uwa saboda lokaci a yi haƙuri da Allah mun tsawaita saboda mahimmancin maudu'in ya kamata mu gane cewa wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam a matsayinka na musulmi dinga bibiyan malamai su nuna maka me manzon Allah yake yi a lokaci kaza kuma ya yake yi kyala maganar wane da wane da wane sai in maganar su sun ɗauko maka ne daga taskar annabi wasallama ko taskar waɗanda suke sharhin magana annabi wasallama ya Allah muna roƙonka ka tsora mu akan tafarki madaidaici Allah ka samu mutu muna bautawa Allah ƙarƙashin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka bata cikin ƴan uwanmu Allah ka dawo da su kan tafarki Allah ka shirye su Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata Allah muna roƙonka ka haɗa al'umman mu akan alkitabu was sunna Allah ka ji kan jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka ƙara ɗaukaka darajar su a cikin aljanna Allah ka yi salati da salami ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ahlin iyalan gidansa baki ɗaya ka yarda da sahabbansa da matayensa ka yarda da mu mu bi tafarkin da suka fi har zuwa a naɗa ƙasa jama'a da Allah a yi haƙuri bosulo ya tsaye da mu kuma mun ci lokacin jama'a da yawa ƙwarai da gaske amma muhimmancin ƙadiyar ya kai a tsaya a ɓata lokaci akan ta mukan ɓata lokaci akan kasuwanci da kuma hirarraki za ka mafi kyawun abin da aka ɓata lokaci a kansa shine abin da yake na bautar Allah subhanahu wa ta'ala amma da Allah muna neman uzuri da afuwa wa ila salatukum yarhamukumullah muka ji bayanai akan takaitaccen bayani akan yadda aka kashe Husaini da kuma tarihin asalin sa waɗannan bakaken kaya da kuma koke-koke da doke-doke wanda duka sun saba wa tafarkin shari'a magabata ya kamata mu tausaya wa masu yin irin waɗannan abubuwa da Allah ya haɗa su da jidali a duniya amma da yawa daga cikinsu wallahi ba su san gaskiya ba ne wasu san Allah da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya sa kowace riwaya aka rawaito musu ta ƙarya sai su zaci gaske ce ana cewa a ranar da aka kashe Husaini gaba ɗaya ruwan duniya ya zama jini turan da aka kashe ran da manzala sama ya rasu kuma fa sai ruwan ya zama ne wannan ƙarya ce wani abun kuma mafarki ne wani yayi to idan ya faɗa sai a mai da shi hadisi kama ce tuntun manzala sun sallama ya ɗebo ruwa ya ɗebo jini a an ɗebo jini a koko an nuna masa ko an ɗebo wata ƙasa an ce masa anan za a kashe ɗanka ya yi kuka shi ma asalinsa mafarki ne wata ta yi take ba da labari kuma abin ya zo ya faru a gaske da haka bai kamata a mayar da shi hadisi ba to ya zama wajibi mu dinga yi wa ƴan mu addu'a inda Allah ya jarrabe su da wannan musiba ba zagin su zamu ba akan Allah ya dawo da su kan tafarki Allah ubangiji ya ɗora su akan tafarki mu kuma muna roƙon har mu koma zuwa ga Allah kada Allah ya jarrabe mu da wata bakar aqidar da za ta raba mu da imani a dai kuma ƙara yin haƙuri ƴan uwa musamman wanda suke cikin rana Allah ya sa mu da imani wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh